rahotanni na bayyana cewa garin daura dai na nan kamar yadda aka saba da masu tarar shugaban kasa waɗanda suka tsira ko tsallake rijiya da baya a kan hanya da barayin daji ke cin karensu ba babbaka ɗaya daga yan jaridar fadar aso rock hassan umar faruk da ke daura don ɗauko rahotannin ziyarar ya ce duk tawagar na lafiya in ka ɗebe mutum biyu da suka samu rauni mutum biyu dai sun ciwo akwai wanda aka harba a kafa a wanda dan protocol ne sai kuma wata mata da ita ma ta sami rauni wanda tuni an kai su asibitin kashi na katsina kuma an riga an duba lafiyarsu. Umar faruk ya nuna dai kuna nan kuna jiran shugaban kasa kenan ya zo insha Allah saboda a yi sallah da shi ai shirye-shirye sun yi nisa tun jiya ma wannan tawaga akwai wanda suka wuce kai tsaye ma gidan shugaban domin ci gaba da aikin da ya kawo su muna da hakan zan shugaban Allah ya da bayan dawo shi daga kasar Senegal domin fara turo rahotanni na amsar gaisuwa da ganawa da yan uwa da abokan Hassan Faruk da ke aiki da kafar labaru ta Liberty ya ce shi da sauran 'yan jarida sun shirya tsaf don zantawa da shugaban a ranar sallah. Insha Allah wa Nasiru ai abin da ya kawo mu kenan kuma bisa al'ada idan shugaban ya dawo daga idi to yakan ba da sako ga 'yan Najeriya. da wannan shekarar ma insha Allah za mu yi dakon shugaban kuma Allah da za a ji abin da zai faɗi musamman ganin cewa wannan ita ce shekarar ƙarshe da shugaban zai yi a matsayin na shugaban ƙasa a babbar sallah a wa'adin mulkin sa ya riga ya zo ƙarshe ana sa ran da kamar yanzu ya miƙa ma wani ragaban mulkin Najeriya. Dan kamfen ɗin shugaba Buhari da ya aiki a sashen shirye-shirye magaji Muhammad Yaya ya ce harin wani sako ne na farkar da shugaba Buhari da gwamnatinsa yanda lamuran tsaro suka taɓarɓare musamman ma a jihar Katsina. Al'amarin babu daɗi a jiha ta shugaban ƙasa advance party a turance a ce wai 'yan ta'adda a Najeriya har sun iya tare ta wannan al'amari da ban tsoro ba mu san inda ƙasar nan za ta je ba wannan da a ce talakawa ne ma ba za a san cewa ma an kurmushe su ba a shiga da su daji kawai domin tawaga ta shugaban ƙasa wanda ake turawa advance party dama ƙwararrun maharba ne iya ƙwarewa to su ma a ce wai sun kasa kama 'yan ta'addan ba su kashe su ba sai dai aka ce wai sun kora su daji to wannan al'amari da ban tsoro ina kiran shugaba muhammadu buhari ya tashi tsaye a kan diddigensa ya ja hankalin jami'an tsaro daga sojoji zuwa 'yan sanda da dukkan sauran jami'an tsaro tashi tsaye in ba haka ba yaƙi kusan ya ci mu cikin gida a rana ɗaya suka 'yan tagwayen har-hare a je prison maximum security prison na kuje a ce an faffasa da bama mai har ma muggan mutane da ake tunanin 'yan boko haram ne ko 'yan aswab ne da sauran waɗanda suke high profile mara gaskiya a ce sun gudu wannan al'amarin babu daɗi. bayan gani da ido da shugaba buhari ya je gidan yarin kuje da 'yan bindiga suka kai wa hari zai zarce da ɗin senegal don ziyarar aiki kafin daga can ya shiga daura. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja. Najeriya.